ina ga tuno lawulu je inna la yuqiza min ahaduk ma'amalan ay yuskina hu ce mini e gonga de lawulu je amma ba biji algusalu kashi ko ko injinin kudu algusalu ko ko ko je mo da ta fe je ko algusalu alguse algus alguse lo mmeri wo preventi trafu aje moje yake mde shige shi ba jiga shi ba mu ta shi yana yanzu ga ta so ki banje ba ta eh ga su juya we ga ga ga lu bẹ́ẹ̀ méjì bẹ́ẹ̀ ní ìwọ́n gẹ̀ẹ́dà gáà ló láwọn jíjí ọ tún láwọn olùgbé tọ́ tí ó tún fábí o tó bá lọ́wọ́ tó bá tún bá tẹ́dé tó jẹ́gẹ́ ìwà ẹni ìmọ̀ ìdájí bẹ̀ẹ́ ní wà lẹ́gẹ̀ẹ́ ọ wọ́n ìbádá ní mọ́ ní ìdàjẹ́ ya fi kata ya wadu ki ya busa batan da jiki buwo ibada shiga dono mini ibada bu da ce ya ni ya taso ya ce tula da daga ba so ya ce da ya meji na yawa ina ina sahabi ga arifi ga sahabi ga kai wa fi gudu ya arifu sadaka sai da ga ake ba bai yali sadaka ga ni a aya ce aduna shawata ya kullu fi ajr sai da ga bukata ya shawo jaki ala da je arifi ga yele ga lawa a fil harami duk da da haramu a akana lai wuzrun nawa da lai ka arifi sahabi ga wani da ni mutu shikenan shi kula da da nan ga rike ka arkani da islami hamsa ke rukuni mutu musulunci na arkani ya musulunci mutu ga ibuni al islamu ala hamsin yanzu a su hadisi wuce a'a daga hadisi ne ba wuce ya al'arba wuna ko to an ka zo àdíṣe ojúbọ nígbà tí kà omi ní ẹ̀bà tí عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يقول ga ina yi na gobe hadda da ita wani suka no ne hadda da ita wani suka hadda da ando ce mai jiki ne ko to to to bi mu aja to gani ya so da zai je kwadi fitina a so da hadda ya doge ya kila no hadda za wani domin su zai ne mini lawan shi ta hutu uke wuce hadis namba namba 3 lawude أنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه hadisa ji abdurrahman umar ibn khattab radiyallahu anhu daga ali za sa daga buni al islam ala kan da mun zo jirza ke eh eh ablab eh ablab umar kimi ba ah ablab umar umar mun ta je wuce ko sallah zakka haji azumi mun ga na. ẹgbọ́gọ́ ẹwú tún mẹ́gá dánú rẹ̀ kó nínú wàdúwà wàdúwà sai ba sai ce addu'a wa kana rabbukum duniya sajib lakum sai ce ga ba ne addu'a ne agwa innal ladina yastakbiruna an ibadati ba da jabbati ka ce ba mai aduwa nan ya dukulu na jahannama dakhirina da na ja da ne jahannama ma na ga ba mu ga su fi wato jalubi lo ne mu kulidu wallahi

rabbana sai ci yayi zalamna anfusana ya ci ta ci ji zalunci wa in lam tarfil lana kaga fa bin ya ma ko wa tarhamna ko lana kunu min al qatiri dan dole da ga wannan bayan da sai ci alibi ga addu'a ko ibada addu'a ga ibada man lam yas'ali la yughdabu alayhi da ne ba wato da ce ciya na ce ga aji buji ganin bai za wuce a ni annabi za san ne yanzu da rabbuna ila samai duniya ce ciya cin sama ya fi sulusi da akhiri min al-layli ko aga ci ga tugu ta ya karshe na wafe ga man ya duuni za ba ne a aduwa ka ta ji bu na mutun gwaduwa amma kan gaye lalele to da ne lele to da ne eh, titi titi ne bele ina to ba lokacin da ji ke ba tini mu wa n'a lele ko da mai cewa ci ce da bai kanga nan wájú adìgíọ̀ wájú post wájú fẹ́jìgíọ̀ ilé ajú là dàmé gbàzúgbàkun da lokaci na wájú adìgíọ̀ wájú ke da post wájú ga kai gaskiya da wájú ya bulu ci wájú kiwo ga lele ma wa lele kanga wa le lokaci ga zai ji maji ne zai ji mai wa gafara zai ji je bukata lo ba sai ci na ajiya sai ba sai ci lokaci wuce gai lagwaduwa tsakanin lokaci na gaji tsalla na don gani da lokaci na gaji je kamure a nan daga lokaci da ba wuce na ya eh, zaga baduwa sai cagona mini lokaci ne lagwaduwa na lokaci na gagi na wace cin kabali na wunji turu tv yare ni lokaci ne lagwaduwa na kakure zaga a kemi na ni lokaci na eh, lagwa pẹ̀sọ̀ eh, tó ká dẹ̀bà yìí bọ́ egwadu ita ki dawud al-mazlum e bici sun da ya ya duwa ga na ji zalunci nan fa inna wala ta baina wa baina allahi hijab tsakani a duwa ga na ce ci hadi kan mini lokaci na e, lagu a duwa na kafu na ga gile ne ya ja lokacin ne lokacin ne lawu jule da an nafa annabi sallallahu alaihi wasallam ga gwa zuwa lokacin wuce eh mamaki na jira lokacin suka ya zama take da lajin bargogi ba sai lalibi eh kuma ni da na na ne jiga mu fa ta na lokacin na juzu juzu ko tiya ne ma sai sai daga ba aduwa laji unca lokaci ne laji kina eh lagu aduwa nan sai da kun da istighfaru ji sai da kun da salatu ji ya nabi sai da kun da azkaru ji da da alqur'anu bai ko wani tawassuli wani ba sai jiwa suna ya sai ci kulimullaha a wikin rahmani ayyan ma ta dun falau na suna rusuna ko kuma tawassuli ji ne ba sai ci bai sun girki mai yoga mene rabba na sai ya yi inda na sami na hakika yi wanda ya je gagana muna aiko inda na sami na munajiyan yunaji lil iman yi wanda ya je yi zaji na ga wai zaga ga na imanaji ba amanna ko ìṣe máa yí máa ní tó ètò bó yí máa ní ìtìlẹ̀ na fàrẹ̀ fún ìlànà afábì yìí. loba ìtọ́sí ló bá tó ètì na gbòǹgbò pẹ̀lú ọdẹ inú mbọ́lé ṣé ìtọ́wọ́sí ló bá tó ètì gangani bai tu wasa kirki a guba duya we wato da kirki na gani na sun galabi a ba duya za aje geji tu goci jimo do do kuma do goci shi ba buga mu yace wani ga ne ki a ganda kila je ji goci wanda yana annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ataka yinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul fa kad kafara bima unzila ala muhammad wanda yana annabi ga zani ga ba goci ne ko zane ji lagina wa ji kafiti bai na cin bai a nufi zuwa sunan ne na ga mu ya ji mota mu mai son ba amma mu je mu ya ba addu'a ya zaka ya ba to addu'a ya zabi indiya dole wancan wai ba addu'a ya zan wai ba addu'a zaka ji zuku to ko sai ce ko zake bi lo ga zuku ga kijo wọ́n ṣe ń gbogbo kàrí gbogbo àwọn ẹni gbapá àdúrà ẹgbẹ́ káàkiri wọ́n gbapá àdúrà sún àdúrà jíkẹ́ rẹ̀ wọ́n fún mi sọ́mà dáni ẹ̀gbẹ̀ ọgbọ́n ojú ẹ̀ gbapá náà ọ̀gá gbapá àdúrà yàwó gá àdúrà gá fún mi sọ́mà ọ̀nà kí àdúrà náà àdàjẹ́ sọ́mà bò gbogbo tún ṣe ti ọ̀gá bẹ̀ gbogbo tó jẹ́ sọ́mà rẹ̀ wọ́n lé ní tó o tó bá ti ìbò fítúrọ yìí ẹ̀gá ìgbà ọ̀tọ́ tó ń tẹ́jà fìtá ní kí wọ́n ti níbi. tó o ti lè dé lọ sọ́mọ́ lọ nílé gùn náà lálẹ́ jìmí ní tó o ti òde gbò òde gbàgbà ju yín ìwá implication yìí. aṣọ àlẹ́gẹ́ fítúrọ ọ̀tún yìí lọ́tọ́ ti di àdìtàbọ̀ àyìn ló lọ sí kí wo òun láyẹ̀ tó ti rà ńlá wá dé tàbí àlàárẹ̀ ṣó. sai ba duwa omoga ba kaune da duwa bai ma gaiga gaya na wani ba na sai ta ajiya ma yi ta aduwa a dukkan sai ta gwa duwa zanduwa mine bu malam da kulka ya dawai ga ga na autu falam yi ta jabuli mai ba duwa su kuma gwa yana o ya na ya ìmá wá àdúrà bà tó ti àjì àwọn obìnrin kó ìmá wá àdúrà bà tó ti àdúrà ó sì láwọn alábẹ̀lá ilé ti fi àwẹ̀ àwẹ̀ àwọn ọmọ wá àdúrà bà sojo sai ne lon ga da jiya ba ni wani wato amfani wa ji wa amfani amma ne ku sai wa kalijan no awo to mu wawo to ba lokacin ga ji wa amfani no lafiya sai tuka lokacin ji ji ya wai to ba go ga ga na ba duwa biya mu ani ibrahim alayhi salam wọ́n àgbọ̀ jí ayé ti gàdó tó tó tí ó jà òtí rẹ̀ yìí zakariya alayhi salam wọ́n àkùkù jìgbé jìgbé bí ó zò tọ̀tún ló ń bà kàn níbi ráàmù ẹ̀ṣà ṣùgbọ́n tó ti mi wáyé tó ti mi ayù mo ga pè wá jì gáàtì ara ó babu e dẹ́gbó náà wà ṣọ́ọ̀tì dẹ́gbó náà wà jẹ́ ndóró ní ètùnú ya ya ya ya to ba yau da ceci ceci ya zaka zama mota ne dai wa mota ceci ya mota na jan fannin fin ya fanza ba shi ganin ba ceci ya zaka zai ilimi wa ya malama ka zai ilimi ko ɗan ƙuranu ku fiti wa al'arbo ne al'imam na ku fiti wa al'haiya ku fiti wa al'amiya ku fiti wa al'imiya ku fiti wa al'baikoniya ku fiti wa gaza ku fiti ma ji fawon gaji zuwa mai dina har da gani ma un gaza ba jire musamman lugu don sai ci na kun ya dawon ci na inda ke wa jikiya wa ga bayan biyu wa kun ya wai amma sai daga wallazi na ja a na da na hajiyar nan subula na zai ji jin kokari da ya koyi wani zai ji kokari da ya ga abu ba ya koyi goro kuli manu e da lotu fadar Allah wa malaku wa rasulu wal mu'minu ko isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah ashe ga tun lo bezu so ka o be ba duwa o se de kijiro o se de tunore o se de tunore al mu'minu al qawiyyu mu'minin na baka nan khairun wanda alkhairi ga wa abu ilallah ba ba to shiga min almu'minin da ga mu'minin na cikin ne ba kuke ci na wa fi kulli sara man do ga alheri ebe ko ga ba do a so ko ya ilimi do madaji ka to ka to biya ko ta'allam da jika to falaita al-mar'u yuladu aliman ibn ayyam eh, mazamanya wala saqu ilimin kaman huwa jahilu zalika atne be jahili jirin ya la ta sabul majda tamran an ta akiluhu ga yawuga ko lokaci zanci ko don binu wani wani ga a ni to ga jiki na ta mi dai bu na ga ka ka ka wasu ba malama ba ku lan wa ciwa kemina su su laluku da adana a ti yawon sobi luku su yanzu da dan wata o? da sanarwa bidiyo ẹgbẹ́ ọkọ̀ wẹ̀bà àbí àwọn sọ̀kú ìyà bidiyo mọ́lẹ̀ àwá lórí ẹgbẹ́ ayé ké ṣàwù káṣì wẹ̀bà àbí àwọn sọ̀kú ìyà wọ̀jí wọ̀dà àti àwọn tó ní àmá ẹnà ẹbẹ́ jìbì àwọn ẹnà súnkú wọ̀lúgbọ̀ àjẹ ọmọdé wẹ̀bà àbí àwọn òjò mẹ́lẹ́ kí wọ̀n lẹ́dí òjò mẹ́lẹ́ sọ̀bà tó ẹ̀kí mẹ́tùlá lò ní àṣà kọ́ ọ̀gá ẹ̀bà àbí wọ́n àfẹ́kẹ́ ìgbẹ́túnlẹ́rẹ́ ẹ̀nà na ẹ́ e si wà jí wà múta ẹgbọ́gbọ́ ọ̀tẹ́ ìpàdú ẹni jùmọ́gẹ́ ìkàdú agbẹ̀lẹ́gẹ́ ìjúmọ́ yóò jẹ́ àràmù mọ́ yóò jẹ́ àràmù mọ́ yóò fún àràmù mọ́ ẹni jẹ́ ìkàdú agbò géèjì àkàtúndà àdúrà bọ̀ ọmọ òwe ká àdúrà wò àdúrà bàbá àbúgbẹ̀ ń tó ń tò mọ́ lóko kó kòkó jẹ́ jíwò ìjọ mẹ̀láíkà ìdí ẹ̀bàdàn tó ti rẹ́ pé a ní òfútu ló lọ fúzu lọ tó ti ǹdí wágóhùn ǹdí wágóhùn ìjọba ìwé ìjọ náà káàdì ìdí nà fíẹ́ lè àtọ́ àná wọ́n lè ní pátá ìdí o bí àkàgbé tú ní àdúrà bọ́wá rẹ̀ ló pa àdúrà ìdí náà. zai sada a gidan gwada da tusu lole yin zagiji ne ya gidi tarbe ci ya kirki bai dukkan ya aka gidan gwada da wasu abai bo ba mu gato wai yi mu ba nan da warraja bai ku bai والخوف بدصي والتوكل بدنو يجزي والرغبة بقبيقة والرهبة بدوي sai babu lo ba sai ki man ka ne yuli ka rabbi fali amala amalan saliha zando ne ga babu yau da gubo sai ci na fali a amalan saliha lo ga girki wallahi shiriki bi ibadatu ba adam turabi a da dora fa sai ci ma ci ma wọ́n gbọ́dọ̀ ẹ̀dẹ̀ papò papò bàtà àbẹ̀kẹ́ta nígbàjẹ́ àlẹ́ ìdíjẹ́ tó ti ìbẹ̀rẹ̀ àmẹ́ṣì sí ǹjá ní tí jí ìyè ǹjá kẹ́ṣì sí bí ríṣì tó dínú nà bẹ́ẹ̀ ní òun yìí ṣílẹ̀ náà àlẹ́bí sọ́lọ̀láwà àríyíwá àríyíwá sọ́lọ̀m òdí ẹ̀lẹ́ tí àwọn ẹ̀kọ́ tó ti fẹ́ fàájú yí alẹ́bí sọ́lọ̀lọ́wọ́ aléyíwá aléyíwá sọ́lọ̀m ìgbé ìbàjẹ́gbẹ̀lẹ́ ánì òjẹ́ lẹ́kí òfẹ́ láti àgbẹ́bá da da wani kaza da ga ga ji ga ji ga mutum min malaika ne da ba sai ce gangan yau sai ce wa wai bane wai wuce ne ta gaba sai je fata kirkilo bayan sai ci mamma ta da na gasu don wa ya sha iyalan muhammad ya la majaliki hadis da wajibu ta bi gaskiya sai Allah na da khala aljanna ga alwa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ga man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa isa abdullah wa anna isa abdullah kalimatu alqa ila go wa ru'minu wa anna jannata haqqu wa nar haqqu da khala Allah jannata la ma kana min amal dan dun da na jiriki hadis da wajibu ta bi gaskiya sai Allah annabi muhammad mai tuce soji annabi isa mai wuce soji wuce soji ko aljanna mai gaskiya sai na mai gaskiya nan a da kalla wallahu jannata sun yanzu na daga da aljanna alama kana min amal yan gwargwado ya tuna zanne kun ga dole sai za dabo in za shi su wani banu isra'ila lajo kuma ga wato ba jina to yau bayan biyu daga gwamnati zato sai da fata kirki ruba soci sai da zato wangi ruba soci wama la ni bigan la ya mutan na ahadukum zan don duwa zan duga luga wa su ma illa wa yusunu zanna billah sai su da zato kirki ne bai soci soci lau a sai ta ni bi qura bil ardi khataya da ne cikin babbe da ga ga ne cikin babbe da ga ku da ci ba soci àgbẹ̀dẹ́ ti tábà táwọn ba ṣáṣẹ́ bọ̀ láàbẹ̀tù kàbí kọ̀rọ̀ àbí ha mọ̀lọ́ṣẹ́ra dòṣù mi àbẹ́yẹ ojú mi àfáìndì ohun ẹgbọ́gbọ́ fèèdè fata kirki fèèdè ومن خاف مقام ربه جنتان زناس ده بارون وادا جنجي برس يقول سيد شبه فالك يا أمينة زنا جال جنة قبع لنا هني بقول الجنة يدي قبع هذه جنة تم من ذهب وجنة تم من فضة هذه الجنة نادي ده قصينا ريونا مدي الجنة نادي ده كان أظهر فارنا الجنة نادي ده قصينا ريونا أن يتو ما وما فيه ما كيفو كيفو نبرزينا ريونا نما هذه ده أظهر فارنا يلتو نبرزينا ريونا أظهر فارنا wale ga sundari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na inna rajula idza dana la yaqulu kalimatan wa bi kaliman doki la yulki laha balan wa ji damuwa bi kaliman wuciya fa ya wi bi ya fi nar sabina kharifa da yulona wa di sabun je zuru ba mi cikin nan sai ya sabun ji gogo da utawa ji hada adwa ni da ko mu diga ita ta gogo ẹgbẹ́ pátá náà wọ́n lè kí mọ̀ rẹ́ṣì tágẹ̀ wú lórí àyẹ̀wò bẹ́bẹ́ yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga unzi bat imra'atun fi hirra ai da kima zabe je kibo sai ko da amsa kace wa sun dagi la tara kace ta kullu mina shaji la ta mata wa dagi ja wala tara kace ta kullu mina shaji la dum ruwa dagi da mai ja har da ja to fa dakhala shi na rayuwa jimma mutum da ne sai sun mere ana daga mamin ku min ahad ada kan doro zan ne ba illa mu rabu ce cewa ga gaguni laisa baina wa ta ku ta sai yanzu ai mana minu da ya ci kafa gwaro ne yara illa ma aje na wale na sai tunulo daga jona wa yanzu ai sara minu da ya ci kafa yara illa ma aje na wale na sai yulo jona yanzu tilqa waji idan ba ci da yara illa nar aje na wale na sai kiyo sai ina fatakun na yasu na yanar kamar bi shakka tamna kawai ga gaskiyar gambinan rogo ele mini ke wuce yanzu sun yasu cire annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai yusharu nasu hufatan uratan gurulla a gasa hangi mai kifalik ya yi hufatan ko hufatan da dadabuwa kafafa gida ba ta ba tsoratar guruntu ewo saka yari vest rufuta kai a ganin fata da gwano nwa bebe ta gaya gaba faro yi mafawa nwa bebe wa wa zame ko da za ta taka wanda roni fashi wanda gaba ya rike cawon nan ẹgbogbo mepata àdébò àti àbàlọ́tọ̀ gíláàsì lẹ́gbẹ̀rẹ̀ abẹ́ẹ̀nà kúrátà gúrúntú gúrùn làkàtí àdébò ànàná ṣẹgẹ́rẹ̀ ìjálẹ́wò ní sàtọ̀bà yìí tó ní òní lẹ́yìn ìjẹ̀gá fún ẹ̀sà tó nìka àbùjí ó láńdọ̀ tí wà fẹ́ èyí tó ti lẹ̀ líìmù tí wọ́n ni lẹ́yìn ìjẹ̀gá fún ẹ̀sà tó tó jẹ̀dá tó nìka àbùjí ó jẹ́ àṣọ́gbò nìka àbùjí ó fi èso láńdọ̀ títí yó adìyà àṣìgbọ́n wọ́n dọ́gbẹ́ fún àdìkíyá ni àlébìgbẹ́lá ń dóòrò wà ń yàjí gbọ́rọ̀ tàbí gbọ́rọ̀ tí èso wà ń yàjí sílé àdìkíyá ni ọ̀nà pa ló àti ìgbà gún ìgbà gún ní ẹnu fún ẹ mẹ́fọ́ náà àmọ́ bá tẹ̀ náà

za a lawa siriyo dan da ce so amma na ga da sabi da ke tabi'a me sun da yawa me sun da gaba me da nan fa da bindiga me sun da yapa a ce ga shi wuce a ce kun dabo da biya gogo fata sabi na na shirka kawai ta fatan musa da firin nan musa ọ̀tọ́ òun jẹ ọmọ fún fíìlì jẹ gbogbo yóò adẹ́ká kò sí ìdọ̀tí ó tún sọ́tí wọ̀lí ya tó a wọ́n mẹ́dẹ́gbẹ̀ tún dún pàdé méjì ò ẹgbọ́n na nagar ji mazugu wele ne ga wagar da jaban za wata adi ta asibi ne wa ji wuta da akai to ne ga gwala ga ka ku suro so ci goyi to atawakkul azu zuri ga to da mini yayi imani da mini ibada wa Allah bale tawakkalil mu'minin Allah goyi ga mu'mini je ya do ko wa lai tawakkalu so ci bi ga ya ya do wa lai tawakkalna so ci bi ga ya do hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ga ku ya ma da Allah ga zai ma ya ya Allah ne a daga lawa na kun ta tawakkalu na aka tawakkuli ya ga la ya bi ta cikin mun goyi ya bi ta cikin na razaqakum to yi aziki kama yarzuqu tayra kinna wa ya ruji aziki na tagdu khimasan ya ruji ga ci ya bi ba ko aziki fo to yi wata udu yutana ma da shi ba ko lashe ebogo aya gbe ci amma ìyàgbé tó ti fẹ́ sí wáńdó jáde ọ̀gọ́gùn yá ẹgbẹ́ tó ti wù máa na lójú wọn èyí nana tó dá àtẹ̀wọ̀ kúlù àtẹ̀wọ̀ kúlù ń gé èyí nana wà á yàgbẹ́ tó ti wa da dà lójú wà á yàgbẹ́ tó ti àmà yana aláǹfààní bí àwọn onáwó láàjì misali bá ni, ìlàjẹ́ láti kó adùlé náà wọ́n ẹ̀wọ̀ sá wọ́n adùkú jù ko kò fẹ́ òfé ìlú tájú owó jẹ da ọ̀nà táàkì lè lùkú ẹ̀rẹ́ dé lè nínú oúnjẹ àrídé wọ́n dé tó dé gbogbogbò lẹ́yìn ìgá àgbẹ̀jú lọ́wọ́ àdìgí ọ̀ ọ̀fẹ́ là lẹ́yìn ìyẹn wà bá bu àlàgẹ́ níbi tẹ́sí náà ti wà tó àgbẹ̀ ẹgbẹ́ lẹ́yìn yìí bẹ́ẹ̀ ní ti ìgbẹ́ díkì wọn bẹ́ẹ̀kì wọn ẹ̀mú gbọ́dọ̀ lé gbogbogbò tó yẹ tún lé làlódùkú ti ká ṣe wà ń jìnnà òdìgí ọ̀ wà wa jẹ́ àní wani saba ni da gogo in da gogo wanda ba sai ce mutu wajen na bai daga zuwa aya ce sai ce ta hausa na ga ita hukun bani wale ga abun na ke ka ta je wajen ka ga yi wa ka daidai ne ya ce shara-shara wuce ne ya eh, ka ko? to eh, ka duku ko sa da wale na jata tun gwargwabe ne su kuma da ni Eh? kayan lujje murna nufi na misali ya lujje na lujje ku ya so mu na lujje ake je wace da yin maki da yanzu ci ga tsari kici ba shi ta gudu shi ma ko wata udu bisana wata kuka yi ɓaza ma wuya wawanci zan da ci zabo a ga jinuni min ka an ta tsali rizkin ki jiwo na wane gawa da wazu ki zanan ko za ku ko fi ga shawati yin jene mu sai babban jiman ku ba kon ni ba lazi ki yayi sai ki da kina ba kon ni ba lazi ki da yi ne ne nan nan ne da waji ne ga to jo kashi mun da ji ci da ba ya ji ga gurin mu ku ya ta الرغبات بها الرهبة يدعون لنا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشين zaburu ti ani ba se ti aja se yi se ti e ba go se ti ame sun le ewo do ya za ba se ti ameke ameke ji ku shuri ali ti ani tu ku ke ibada mu da mu kowa ya kana gudu wai ya kalasta yi gbogbo ga iya jibu ta gbogbo ma ga iya wata muku biyo idza sa'alta fas'alillah ati ga ridigo wa ga bayo ba do ceci wai zan ta anta ma ga wata muku fasta'in billah wata mu wani be ceci wallahu almusta'anu ala ma tasifun gbogbo wata muku be ceci re amma muku wa ga ajewa wa muku. da ceci ko mai ibada ko wata ya muku bai zawon yi na zandoro jiya wuce yawon wa sai ceci na zai shirka jimin taimako ko ta gina da bakon bane kawai da kin ruje baki jimin taimako ta gina da bakon bane nga yin nun ruje guba jimin taimako lamiyo ya lafiya ko jimin taimako gbàkẹ́dọ́ náà túnà láwọn lọ́ọ̀yì ìjù pátá ẹnẹ́dì ìjù owó kéèkì búdì jìmì tẹ̀mọ́kó yàmígí ne jìmì tẹ̀mọ́kó wàlẹ́gẹ̀ẹ́ ìdínà ìjì lánàá ti jẹun náà ń gbàlẹ̀ aláwọ̀ bá náà jìmì tẹ̀mọ́kó wàlẹ́gẹ̀ẹ́ ìdínà ìjì lánàá ti shirka amma tẹ̀mọ́kó wákẹ́ ìdánwó ya haɗe hayin da zane bi rayuwar qadirin wai da iko ye ba ye baza man ye sana ma jabo na mafe baza man ye za uba na ma jabo na mafe ke baza no la je irin nan gaskiya ya ji zakan gida wanda ya fi je irin na ja so ki fadi yi bayani amma ba ni malam musa jimi taimako ba mi bencin na lare ko teburu na da ba soji wa ilayi kai wa ilayi wa ilayi malama jimi taimako daga nawayi tela na wagaji wa ijabu na guya ni wa ya guyu kashi wa ya guya wa wa ya guyu zakaza zakaza zakaza be jimi taimako yi labu na ni ku da ba ne tu masallaci na wa ya guyu kashi wa ya guya wa wa ya guyu taimako irin na ji musulunci da ji ben ji

alirtigasatu ezuwa wanzu ezagatin bayi bon zane wazazu wanda ga ito ce in tattabi tuna rabakun kasta ja balakun anni ko wanda duk da alfi min almalaikati sai ke fake gabe wani yantar kallawa ga durrin sai ci gaba gula ci a tsowe fala kashi falau illahu zan da ci da bane lagu na kiya ko wana sai sai ci ki ta ya sabu ne guduji ne ta ki sauki ko ke su be ga yi zakan yin nan ga ɗagin na fi iri mawa ya ji na dadan dama ka yi na to kaga ya zama mawa ya lafiya ne ga a ujuwe ya lafiya allahu ga ya da lafiya ina ajiya a cikin ba laifin na yi gasa amma ba ni misali ta za ya gwaga uke yi sheyi sheyi kaza sheyi kaza gawa mizu wali kaza gawa mizu na shirka ya gaji wani shirka shirka ya gwada shayi na ja sani in ta dugun ya gaya la ya suna a ku a wai yau da ya yana wallau sami ka maga wama na tajabu na ku a gwaduwa ya wa yau malkiya mace fa alkiya ma ya furu na bi shirkiku a ga aji kafirci bene lafa baci ne ko wala yi na bi uka mislu khabir amma ita gasa dambo na ke gebe nan in ga ibe hayin zane ibe rayi zane ibe dalayo hadirin ibe yi ko hadirin mu maziki mu mu madabo na da da da ga ga ma ga malama rukayya malama mi na malama sumayya malama fati ya ga je jike o je ga je te gbe mi la mi la wa su mi la zure wa mi zure da e ba e ta ba e ta ba mala alif malam ba malam jim ya gaji ya pa lagun gogo mi lawa zure wa mi zure e pa e ta lo gogo kashi wa e ta lo a wa e ta lo ne no tayi ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwani yidi ne ga ne mun ma ke ji fasta ga sau lazi min shiyati alal lazi min aduwi ko kaza mu za baka da alayhi fasta ga sau lanzi min shi ati zanen ta mini jama'i wujo na gowa wawan jugan gani duwi alallazi min aduwi a gefe zanen ta mini yan nake wujo na ko fasta ga sau lanzi min shi ati to ya bawa kada musa fasta za a musa ci zuzu zanen fero alikiyami ẹzùn ní jẹ́ ìdómi ní ìbáàdọ̀ òbí fòsọ́lì lírọ̀ díkà wọ́n hàr jí sálà ẹ̀tí yóò mọ̀ sí ìrọ̀ àtọ́ẹ̀tì yóò kó gàgà iná sọ̀láti lílẹ̀ àjíkà sálà èmi wọ́n ẹni wọ́n ma hàyà àyàtọ̀ ràyíwá mi wọ́n ma máa títò tó ṣe lílá ìrọ́bìn alẹ́mí gbójẹ́ tó jẹ́ nga wúyẹ́ àníbi ìzá ga man zaba a ligairin layi ko na azu ya zalo ci mace ce ce ne baga da shiraka waya lafa ce ci e, ba ci zuye bo sun na jo alil gulabi shata ni mukati ata ni wani jari yadda shatu ɗan ji ba ji a sunan ji guba yu ɗan ji zaki ma sunan ji miyu zuye e, bo ya waje ya bo da zai wa ji wa jima wa ji wa jima ya wo a ni biga wa limda ji wa jima ya wo ko to lo bi shati kawai bai nan ji miyu ẹ̀sẹ̀ sí ẹgbẹ́ lóun jẹ́ gánúwẹ̀ wá a wà á lẹ́yìn jùsù ko àbíṣe zò kó wà náà ko su ẹgbẹ́ yẹn gánà ju wa ọ̀gbọ̀ náà muslim ce da bi a nuna gabar ka alimin billahi wal yawmil akhir na ji da na gaji ma ni bace jo ba ya gina fali kurum dai ko ga jo wo sai ga wuci ẹsẹ̀ tí ẹ̀sùn yẹn bọ́ọ̀nù wọn wá àjí náà lọ́bẹ̀ẹ́ bí náà bá a sọ̀tọ̀ àbínú ti fẹ́ẹ́ jẹ́ ga. ko wuta don da wajen na gizo masu na jube yali wurin nare sai ya gugu da ci ba wannan gini ya wuta biyu wuta biyu wani kai waya kawai fito a jaidi fi gini da su bayi su bayi fi gudu na wuce ga asa fike wani fike zuwa ga kudin ne ga wallahi kun ga wani kul ban harama zinat na la ja ga dali baji wa tayyibat min ar-rizq kul ga ga man harama zina Allah yin fa yace ce ce ce jali ta da zinu jaramu wa tayyibat min ar-rizq ga ga ji waje-waje. zinu mu ya wuce hadiya wa ale gangan waji zudu ka naka waji ja wa fa wanja ya ajiyawa ibada tsaba ya feje wa shi ya duniya ba ta ne musulunci da dabe ga mulata ji lata gumu fi dinikum ya zu kitabu ya ga biya ka duk domin ya ne addini ya goma annabi ga addini yusrun musulunci da sauki wala yasha da addini ahadun illa galabu zalima addini sanani da addini wa sai musulunci ga zube amma ya ke mina sauke musulunci na musulunci ga ke ji fasara wa mun ji wa bi da jama'a jagun addini agajin gangan da annabi ga addini wasu yayi ne wa sai da yusuf musulunci bayani ki atula ka ka hani ani hani hani wannan da ke dai daga gajin kabu ba ji ke ba ka tsanan dai adi ta fi nuciya a wa ne ga ganda jide da abin da kabu ji musulunci wo sai ce lewa gajin ba daga fitar baki ba ka tsanan dai sai bana ko imani ko goyon mu a an ji tsanani na na sai musulunci suna ni mutunci wawon dina da yana min jaladi bihin nan ba ce ne ga amma daga sauke musulunci suke ba bi da coci ba ya ba da wuce ɗaya sun da ibadu wo amma ga zuwa ya bocci ma ga zuwa ya je numa ga zuwa da ta kabaro mu ko tare ne ba ta kiyo na shiga ya shirka ya na sai cewa biri wuce sha wannan zurbe ya zuce ni ya zuce ni wike ibada be emi eh, ce ibadu yo yufu funa bi nazari wa khafu na yawman kana sharru mustatira eh la eh la shela da alkawli amma sai ko na sharru ga shabanin ila ce la da mi na ce na ni ga man nazara yuti Allah na ce mi ga ba to ci na fali yuti un ga to ba to ci wa man nazara ya fi ana ma ce mi ga wale le to ci ba le fala ya fi un ga le to ci ba mo yo ko bani to ya ce ga maji lafiya ya fi azunguta to ya ga maji lafiya azunguta da wasan je dole sai mai ka exam sai ci wajen ga wula ya ci a exam ka mi ci magi wa an yi sai ci ma ni daraka da nera guwo naira guwo da ga daraka ina ne kiyo ina ne dole ta ce ko a ku bil aji ya alkawali she inna al ada kana mas'ula wannan shi alkawali yau na dula ga ciwo amma sai ci ga magilasi ya yi gaskiya zai bagu ba wewa ga na lokiyar na lokabare wani shi a sai da albadawi wali dina matijani ko a na lokabaru da na lokabaru da jikiyo na na sadaka lokabaru na to jikiyo wa man nazara ya fi na ce mi ga wale to ji wani fala ya fi ga le to ji ba mu kuma da bai to ji dano wanda ya ci gaba ga daga da zalika mai alwa da ba da jiko da yi na jikin mini yiri ba da wani gwamnati وأنه سبحانه موصوف ومسمى بجميع ما وصف به نفسه وسماه به وما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا وصفا حقيقيا لا مجازا ومنه استواءه على عرشه أي علو عليه بذاته بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ga kuma Allah na litata ma Allah tuna mawsufu wa musamma ya ga sifa mai ga sunne bi jami'i ma safa bi na so in don to ci gaji min wuya na wasan ma wa bi to ci ci ta wa ma wasafa wasan ma wa bi rasulu sallallahu alaihi wasallam bi don na alibi sallallahu ga wasallam ce ce ci ga sifa ya ce ko sunne ce ci da na min al asma'il husna min ata tuna wasu fadil uli abin sufa na jade ila tuna hakikiyar hakikiyan sifaye hakika la majazan wuji majaza wuji metafuwa wa mini yustiwa wa wa larshi mini ubo yustiwa na to jita ta ala ala shi wani ai ulu wa lai bi ma na ila tuna allah na ta ta ala ala shi wani bi zati da zati yi bila kaifin ya ga kaifi udana wala tashbihin bima da tashbiha wala tamthilin bima la to ti bi ndo mini ayi to yiwa kama qala ta'ala yamma ce na tuna ga arrahmanu fatul ala alal arshi yusawa wanda ya tafiya al arshu akidai ahlus sunnati wal jamaa ce ci bi sunnati walillahi al asmaul husna ce ji sunnati ta zuna fadu biya ila wa bawa akidar alusunnati wa jama'a jo ce ci da sifa shi kadi sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasmu ta'awrakuma kadi sami Allah hakika Allah wo kaulan lati ga da gina ga rabe bawe tujajiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasuda awrakuma ko ko to sai ce le yi allazi yaraka hina taqum sai ci wai le ka kula wai na kina ta kallubu ka fi sajidin sai ci be goye yadullahi fawqa aydihim e goye ce ta tiya e gwabo sai ta bi kwali kiyami wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa sai ci wa ya bi kwali kiyami malaika magadi to malaika malaika magadi san zuzu mu'mini jale sai ci kwali kiyami lahum ma ya na fiya wa ladaina mazid yan dora na baza janna na waje ma ke je bibe ceci da gwajin jini shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kulubul ibadi ko bashi ya wuce shi bai na isba aini mina sadi rahmani ko da taka ne gwan gini zuba mine gwajin gini shi ya cece yi kalibu a kai fasha ce adu sai shi ba sai mina gafa wuna ce ci sama shi ya bana ni daga yanzu da na ila sama'i duniya sai tulus lakiri min al-layli sai ta ci sanoje aga shi ga dubuta ya karshe na wani sai ga mai yaduni ka sajibu na ko za a fami aduwa lungwa aduwa wa mai ya tsalu ni faru biyawu za a bayan da mi milan yawo wa mai ya sarfe ni za a ba gafara da mi ta abu filonahu mutum jo gafara zandon ga da ta ya su ga su zando na ga ga wai da ta ci ijo ba ni nan ga mana wai zo mulhidu zanna za da ta wani ani daga lan yara adu min kuma rabba wa ta ya mutu zando ro da mini yabo na da ta ci na su ga su zandon da na maga da ga ga wani wale da nan na ga yi ta na wani zanna kafiru na zu musulunci wani ma kare li basharin an yi wuce wallahu hukuma wannan wata ko ma ka ni jẹ́ jẹ́ ọláwò ajá oúnjẹ alukuma olùgbò tàtún mẹ́ kú lina ti na ìbádẹ́n kunu wọlákin kúnú rọ̀bá ní ilẹ̀ bí ma kún tún dùn alìmúnà wọ́pí ma kún dùn alìmúnà ìbínà ìkìtà ma kún tún wa yaga na ce ga kún ti náà gbàdítà ti láàyù ya annabi ci ma ka ni jẹ́ jẹ́ ọláwò alukuma olùgbò tàtún mẹ́ ìjà àgá tẹ́kẹ̀ oúnjẹ tó ìjà àgbẹ̀ ìgbà dájú fún ìjà àwọn àrùn ẹgbọ́gọ́ sífàní bá tẹ́ tó ti alóbìnrin nínú òrò mọ́ lè sàkà mísìlì yìí ṣe ìhùn adé ndóńdó níbi sóòtì náà ẹwọ́ sàmì ìhùn albọ́sì sóòtì mọ́ owó mẹ́lẹ́ sóòtì mọ́ adé tàkí àlárẹ̀ṣù ọ̀rọ̀hàmọ́nù alàlárẹ̀ṣì kò sẹ́wà àtúrà adé tàkí àlárẹ̀ṣù ثم استوى على العرش الرحمن Allah ke Allah tube wal tahiru ko ka ibadi Allah wa Allah tuta kiya alitujo yadullahi ko ka irigi ego esoci tuta kiya ego abu sabbi yasmu rabbika litat litat litat ya watate ala alatuna Allah tuna da baka ne fata ga kuni kibo imani jigan gani be to na je toki da tufa je toki wà gbogbo tó wu wà àti èrè gèdè tìyà wà gbogbo tó ti lè wà àti wa wàgbé òtó ti yá wúmúlì kí o wàgbé ilé tí ó wa wàgbé òtó ti yá ìyàzáàzì kí o wàgbé ìdàbà ẹgbẹ̀ zàmbé tí yà wàgbé òtó ti àkùnjẹ́ tó ti méjì tálàkà wà ní òlépo wàgbé ìdágbàdá ló bá tó ti ẹgbẹ́ tó ti gbígbà kò tó ilé tí pàdé ti tálàkà àtúmù ìfúkọ̀rọ̀ àwọn ilẹ̀ láàyè wàlá ba ọ̀gbọ̀n yíyú àmì pàtó tálàkà ló bá tó ti gbígbà ẹ̀sùn àkùnjẹ́ lọ sabugo babu gaba kàtó àjẹ́ na bàgà gáàjì tó ti àlàdúyà bàlẹ́ gáàjì kúskúrẹ́ ne tó ti fàbí assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shi da gangamin gazarin da yayi kuma da ya yi nan da ya ne a dai ga alhamdulillah ya ta da yayi da da shi kuma da hukumin man ji bayanin da yayi kuma bi ma'ana fahimta da kirkiyar shi ga nuna yin da fahimta shi ga ga jabi biyu bi ma'ana a ya ga cici hadisi ma cici ken da zamme ga ji fahimta nan a ci ga gogo yi da su a ga addini ga kuma wale ga zamme shi kan na fi ci aya kenan da ya ga fi ci da ya ga makewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai wuya yaro